gwamnonin arewacin najeriya da sarakunan gargajiya suka gudanar da wani taron su a jihar kaduna inda suka tattauna kan matsalar tsaro a yankin da kuma yadda duba wasu hanyoyi da suka dace domin magance matsaloli ba tare da nuna bangarancin siyasa ba taron na haɗin gwiwa ya samu jagorancin gwamnan jihar gombe inuwa yahaya wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan jihohin arewa wasu jihohin a yankin sun fuskanci kalubalen tsaro sama da shekaru goma da wasu tarin matsaloli daban a ziyarar da shugaban rikon kwarya na burkina faso kaftan ibrahim traore ya kai ƙasar rasha ya samu ganawa da takwaransa vladimir putin a jiya asabar inda suka tattauna kan ci gaban haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu tun bayan sake buɗe ofishin jakadancin rasha a birnin wagadugu na ƙasar burkina faso shekaru biyu da suka gabata shugaban rikon kuriya kaftin ibrahim traore ya yi kira da a ƙara haɗin gwiwa a fannin soji da kuma inganta sashen ilimi a ƙarshe dai yayin taron da aka gudanar a birnin moscow a jiya asabar shugaban na rasha ya jaddada cewa abin da ya haɗa ƙasashen biyu wato burkina faso da rasha a yau shine yaƙi da ta'addanci da nufin kawo ƙarshen tsatsauran ra'ayi hukumar raya kasashe ta faransa na shirin zuba jari euro miliyan 150 a yammacin sahara kamar yadda daraktan hukumar remi riu ya sanar a ji asabar a dai lokacin da ya ziyarci yankin da ake takaddama a kai babban jami'in na wannan hukuma wanda ya ziyarci lawun da ke yammacin sahara ya ce yanzu hukumar ta dai za ta zuba jari a yankunan kudancin kasar a wani tsarin ta na samar da kudade da za su taimaka wa yankin matuka yankin da kasashen Morocco da Algeria ke takaddama a kai kusan rabin karni a yunkurin sa na tabbatar da 'yancin kai na sarawi wanda ya kai ga wasu mutanen yankin ɗaukar makamai a bazarar ta gabata dini faransa ta ba da goyon baya mai ƙarfi ga shirin cin gashin kai ga yankin ƙarƙashin ikon mallakar morocco a jamhuriyar demokradiyyar congo kusan mutane 100 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙauyen kasaba a yankin fizi a kudancin kivu lamarin da ya faru ne a daren ranakun alhamis zuwa ranar juma'a lokacin da aka yi ta shita ta ruwan sama kamar da bakin kwarya a wannan ƙauyen da ke gabar tafkin tangayika ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a daren sun sa kogunan kasaba da bikiya ambaliya a kudancin kivu da ke gabacin ƙasar, ruwan da suka cika bakil kuma suka mamaye ƙauyukan inda da dama daga cikin mutane suka yi ta ƙoƙarin barin wurarensu sai dai an bayyana mutuwar mutane kusan ɗari da goma inda dama kuma suka rasa mahallansu. shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya yi marhaba da ci gaba da aka samu yayin tattauna tsakanin wakilan amurka da na china a birnin geneva dangane da batun da ya ji jibanci haraji da dai sauran zantuka da suka ta'allaka a bangaren da ya shafi kasuwanci tsakanin waɗannan manyan ƙasashe shugaba trump da babbar murya yana mai cewa ya yaba wa shawarwarin da kasashen biyu suka cimma inda ya karasa da cewa china za ta bude kofa ga kamfanonin amurka shugaban kasar rasha vladimir putin a yau lahadi ya bukaci ganin an shiga tattaunawa kai tsaye ba tare da sharaɗi ba tsakanin rasha da ukraine a ranakun sha biyar ga wannan wata a birnin istanbul tare da yin watsi da duk wata yiwuwar kafa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙawayen ƙasar ukraine kamar yadda suka buƙaci a baya kusan kwana ɗaya da suka gabata shugaban ƙasar ta ukraine da wasu ƙasashe na yamma sun ba da shawarar tsage ta buɗe wuta na kwanaki talatin ba tare da wani sharaɗi ba a wani lokaci da shugaban na ukraine ke hasashen cewa rasha na ƙoƙarin lalubu hanyoyin kawo ƙarshen wannan yaƙi a yau ladi Roma lewo na sha hudu yana mai kira ga manyan ƙasashen duniya da shugabanni da su taka muhimmiyar rawa don dakatar ko kuma kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe musamman tsakanin ukraine da rasha da kuma rikicin gaza papa roma na faɗar haka ne yayin wani jawabi da ya yi bayan ibadar ta yau lahadi wacce ita ce ta farko a bayanan jama'a da suka taru wajen waɗannan addu'o'i a yau lahadi hukumar isra'ila sun sanar da dawowar gida da ɗaya daga cikin gawakin sojojin ƙasar wanda ya rasa ransa yayin wani farmaki na musamman da aka kai a tsakiyar ƙasar syria wanda aka kashe a lebanon a shekarar 1982 sanarwar da rundunar sojan da kuma hukumar leƙen asiri ta isra'ila musad ta fitar a wani samami na musamman da sojojin na musad ma'aikatar leƙen asiri na kasashen waje suka kai lokacin lokacin lokacin dawowar wannan gawa ta sajan vika vildeman gida ya yi vildeman ya rasu ne a yankin a yakin sultan yakubu wanda ya gudana a ranakun goma sha ɗaya ga watan yunin shekarar 1982 tsakanin sojojin isra'ila na siriya a yankin beka da ke gabacin lebanon kan iyaka da siriya a faransa wani sakamakon bincike na daɗa nuni ta yadda ake fuskantar cunkoso a gidajen yarin ƙasar ƙungiyoyi da dama ne yanzu haka suka buƙaci ganin an kawo ko kuma an kama hanyar kawo ƙarshen cunkoson gidajen yari a faransa wanda ya kai ma'aikatar shari'a gaba da umarni na gaggauta aikin sallamar wasu daga cikin fursunoni a watan nuwamba cunkoso gidajen yari da ba babban ciwo ne wanda yanzu haka gwamnati take kokarin ganin ta kawo sa wanda kuma ke magana kan dokar ta ɓace a gidajen yarin faransa adadin fursunoni sun kai wani matsayi mai tayar da hankali inda aka bayyana fursunoni kusan dubu tamanin da tara da ashirin da ɗaya tun ranar 1 ga watan afrilu waɗanda